auzu billahi min shaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina muhammad ibnu abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi an bi isani ila da ya suna ta buguwa suna tambayan fassarar mafarkin last fika shine fika da idan aka yi amfani da shi za a jiyo magana daga nesa maimakon idan babu ita magana ba za ta fito ta tai wani guri ba ka abinda shafi gani a nablus ya fassara a cikin littafin su tadirin mujalladi na farko a shafi na 44 babu ba'i babi da yake magana akan harfar ba'i yake cewa ita lasifika a cikin mafarki lalle wani waƙi'a ce mai faruwa da za ta faru mai waƙila a cikin waƙi'an nan akwai tsanani sosai duk wanda ya mawarkin lasifika hakika zai ji labari wanda zai sa ya ji daɗi a rayuwarsa jama'a lasfika ta zama alkhairi ga mutum ko shari ya danganta da yanayin shekarunsa ɗabi'a al'ada addini da sauransu jinsi mace ne ko namiji jama'a mana yi makwafa ta alkhairi assalamu alaikum soyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi